Kultu Ara'aitar rajul Ara'aitar rajula Bani labarin mutum ne yuqridur rajula at'ama ya arawa mutum abinci fi daril har To wannan abincin in ka lura ba abinci ne da ya zo da shi daga gida ba A'a abinci ne ya samu tun da a filin yaƙi kowa zai ƙoƙari ya nemo. shi isa in aka haɗa ka da majamu'a lalatatta ko aka haɗa ka da shugaban majamu'a lalatacce ina ga da a ce akwai gyaɗa akwai wane ne sai mu ce a masallaci yake a gona ko inda da kansu kuma mun tuna za a bayar munti talatin in ba ku dafa abinci ba to ka tabbatar da za a wargaza da abincin ku. munti talatin kun gama da dafawa da shi hmm? kaga nan za a gama lalata to lalace bai yi ba to kaga in aka shiga kasan eh, yaƙi wannan su samu dankali su sun ɗebo wannan sun samu da zabin su sun taro tun da an riga an ba da umarni an ce abinci in dai na makiya na riba kawai kowa ya ƙi ba ba a fashi ma a wurin Tuma tumakan wa'in kuka samu a kwafa wane ne an taro sai ga wasu sun tara da yawa su wane ko ba komai ce da shi yadda za a yi ko kuma ce to abincin da za a dafa da safe a fita farauta da daddare kowa ya farauto abin da zai ci hmm? da dole majamu'an sai an dinga zaɓe don ba za ka shiga majamu'a ce ma zaune ba kullum ana son a koya wa mutane himma ke yadda mutane za su samu himma mutum ka dogara da wani duk wanda ya dogara da wani ko a zamanin yanayi za ka ya sha wahala sai dai mu an riga an tafi an bar mu wallahi mu almajirai ha ƴaƴan attajirai ha ƴaƴan masu mulki in dai ba fafa za su yi ba to mana za su iya da kansu sai ka iske idan malami ya mutu sai dai ka ga an yi wani kwamitin ciyar da gidan malami. ne da ina faɗa muku alhaji ba salim ba magana in na mutu koyi kwamitin ciyar da gidan malam duk yara na na ɗora su akan hanya wanda ya koma bara ya je wurin wannan ya roko idan kuka bashi Allah ya isa Allah ya taimake ba mu mutu ba na gano wannan a ce ainihin ya ce to yanzu algarkawi ya mutu yi nan ga 'ya'yansa nan kuwa kwamiti kaza kaza kwamitin kula da gidan algarkawi ban ya fi muku ba ku basu su wahala sanda na nuna musu sun dauri wanne in zai zage ya san abin da zai yi zage amma ba maganin koyi wani kwamiti kamar yadda aka yi kwamiti mazan kwamitin gidan malam wani kwamitin gidan malam wani shehu wani da shehu wani da alhaji wani da alhaji wani sauke kita da abin nan din kaza kaza kaza wurin gidan kansa ya zama wata gwamnati gwamnati oh Ya? Banji ba ma ana maganar taurasi to a gidajen yanzu haka shi an kashe musu yaya an kashe musu yaya kuma su suka yadda ba na ka faki ɗanka ka harba shi daji in zai rayu rayu in zai mutu mutu Allah ba muna muna ga tsuntsaye ba Allah ya kan tsuntsaye yanzu kamar wancan mai magana nan mai kes kes kes kes din nan shaho na yayi ba gani ba idan ana son zai fara tashi a ce to bari dan banza wannan ta kama wannan ta kama dangi su haɗu sai su suke shi idan ya sauka ƙasa su same shi su dinga marinsa su ta marinsa a cikin yana na kowanne ka sun ban mare shi sun ban mare shi kai in ya ga uwar gudu nan zai fara tashi da ba mugayen sai da aje su me za a ba su su dinga shi me za a ba su dinga shi me kaya kala kala menene kala kala abinci kala kala abinci duk ku sake shi shiga duniya amma ana ana da aka sake shi shiga duniya ai ba ba an zuba masa ido ne ba ana kallon shi ana tauhidin ana kallon shi ta inda ba je daga inda ijiyo ko ina ga ko ana kallon shi kallo nuri mun ba mu da kai ba ma ba gaba daya to oh, har yanzu baka mutu ba ai na dauka ka mutu in ku ba haka ba haka za mu ci gaba da zama ƙarya a cikin ƙarya laƙwas da laƙwasan nan da muke faɗi sai a kanmu zai kare wai ka ciwon wuya kake ne a kaman irin wannan roban nan bai da lafiya to lakwas da lakwaso muna lakwas da lakwaso ashe gidajenmu ne lakwas da lakwaso hmm? ban ji ba? a ba makana ne ya dauke ce ni ina ka ga fandishon da za o ko kana nufin ne din eh to saboda haka nan aje a dauki tanadi saboda haka nan don gaba ɗaya wanda zai zo ya zauna da ai sana sha ga muku ina raye din wanda duk dauke wani abu ya kai abinci gida na ban yafe masa ba ya ka je ka bata min iyali ni na riga na tsara abincin su eh to to wannan ka <laughs> to kaga wannan laifin laifin wannan kana daukan gaba ɗaya ne na kowa da kowa a yanzu kusan zaka ce kamar ka ce Eh, wannan abu da ya kamata ka ce abin da ka ce kai mana ruwan dare ne yanzu ba gidan malamai ne ba gaba ɗaya ko ina laƙwanda to malam son ƴaƴan da ake hayya ba ce kana yawan yaro faɗa fa uban sai zai same ka a da kuma mafi yawa in babu laifin kwakwai laifin matan yawwa <laughs> in suna nan yanzu za su ce za su kare kansu to amma dai to tun da an yadda da laifi to tun mu mu gyara hmm? tun da dai ai ba laifi ne ba na gano na kakin yi laifi to kai ma na gano kai ma ka yi laifi to to kaza to to mu taru mu gyara kafin mutuwa ta zo amma mun kashe 'ya'yanmu don yanzu za ka yi sai ka tadda yaro a yanzu a ƙauye fa yaro ƙarami sai ga yayi aikin dubu ɗaya a shuka yanzu mun ba haka ba eh? a kai kuma za ka je ka faɗo abin da kana nan zaune a gari muna maka magana ne ne almajirai ne ka gane ko wancan kana maganan can gida ne maganan taki can gida a'a yaran ka lura da yaran zalla yaran banda iyayen duk da su ma sun zama yanzu kaman wannan kai mai ke tsaye to ai ina so ya tashi daga wacin ne ko a can zan samu wasa musu masu kebo sun haɗa kai littafi na wuri mai ke tsaye umma dara yanzu wannan sai ke da mamai a ƙauye ɗan fulani kan gano shi eh dan mu ne dan mu ne kalle shi jika ne to yanzu wannan ada zake da gidansu to a yanzu a ƙauye yanzu haka wannan sai ya maka aikin dubu ɗaya eh, to wannan nan idan muka je gada a aikace yanzu ga malam sabiyo wannan duka maganan tabbacin eh, getso baya nan ba san ce da na yi turanci yau live to amma fa ka a cikin ka ni gyara ni ba ban yarda da abin na faɗin ba eh wai kai wannan kawai wannan ya fara magana shi da yana magana da in za a je gona su suna karantar da matan aure masu karantar da matan aure duk wani matsala na ya tashi aladar ya kashe ta yi suna karantar da matan aure to ya kusa samun dubu ɗaya to to mu ko fa namu me na shi mana kusa da kai uh, alhaji mamadu ya me me cewa ka kana da kurkura dan kana da kurkura kana ce da shi to kaga wannan menene amfanin wannan kaga ga baki daya ba amfani a addini ba amfani ya yana al'ada waye dan yaya ya sa ai mutuwan sa ya alheri ya zama ya furfura furfura sai ka ciyar da shi a ɗauka ma ko a ciyar da kansa a ce ka zo in nemo abincin ka zo ka ci ai mutuwan sai ya alheri dole mu ɗauki matakai fa da za mu yi maganin irin wayan abubuwa in tun da mu Allah riga gane da mu wannan harkar mun tsinkayo mun gani bai kamata mu mutu haka ba illa iyakaci za a ji jiki babban jin jiki ba matan anan da a ce dama dama suna ce ce a je a fara rikicin o oh, abubuwan obi na kan nan ba wannan ai wahala ne wannan ai kaza ne da dan dama dama tara aika har rajula to wannan fita fa daji akai ana shiga cikin daji ana shiga da ta kuwa zai kokari tare na shi in an gama lokacin an gama komai za ka na mai da shi kama a lokacin daji duk abin da ka tara na ku. na ga ya yi kama da kwatan buhuna sai dai buhuna ba abin da ne ba namu ne ana saukan a gona za a kwashe taki masu wani dama daga motan da buhunsa zai da buhuna zai je wani sai an fara aiki sannan ya zo ce ba ne wannan ɗaukace a mu gurub ne ba a shigan mana ka je can ka nemi inda za ka riba a zuba ce ba masu muna da mu, muna da buhunanmu muna da menene ɗinmu don haka nan idan muka ɗora ga wanda za mu wa. shi ma dai wannan da yana ɗan koyar da training kaɗan an ya kuna haza ƙardan amla to yanzu a shi rance ne ko kuwa ya eh, ƙwari eh, wannan shi ma zai zama rancen قال سألت مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش يصيب الطعام يسامو أبنشي تند أنبان داما متي ملك أبنشي فيكون في الطعام فضل ياتي ياتي شيء شي حد صورة فيسأله بعض من لم يصيب طعاما وند بس سامو أبنشي بس زو روكا أن يبيع منه يسير مصر ko wasa ne ko a wasa ya kamata an gwada bikinta an nuna jaruntaka wasa fa ake amma ya kamata an gwada bikinta an gwada jaruntaka a koya wa yara kishin mu mallaka a gama a zubar da abin kala kala maliku la bage lahu dalika a bai kamata a ce rance ba inda da ba shi kyauta ataimuhum amma mu mun tashi sadaka ko ta boye dai mu ba mutum matacce mu boye masu can <laughs> wa qala ma sunnatul alaf an ya'lim sunnan abincin dabbobi a kawai a ba su su fa in istagana an a tsahu ashabahu har dabbobin su ya kamata a ce dabbobin ku su zama kun da su da kyau sun zama kuna kishi sai dabbobin ku sun koshi da ba wasu فهذا يدلك على أن القرض رنتي ليس بقرض أتم ولا على القرض يحل فيه بانا غني رنتي زي حالت أشكنسا فإن دل وأقرض إن أكا أبني أو أكرنت فلا يكون له على ذلك أقرضه شيء babu komai kawai ya isa haka